Karfe biyar da minti talatin studio Kalangu kenan kuka lalabo daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa masu sauraro tare Muhammadu ne yake muku lalai muhabbin kasancewa da ku a cikin shirin amma da farko ga muhimman kanunsu. A cikin mahimman kan labarun za ku yi cewa wato kamfanin Areba ya rage yawan ma'aikatansa. Da'irar birnin Agades tare da tallafin ƙungiyar Headed Tamet sun wato lashe takobin yi wa jama'a da dama takardun haihuwa. A rahoton na musamman zai leƙa ne a kance da ke cikin jihar Zandar inda za mu tattauna wato a game da abin da ya shafi mata da suke zuwa cin rani a ƙasar Algeria. To da yanzu kuwa ga labarun dalla-dalla. A yau ne wa'adin ƙarshen takardar tsunduma ya ja aiki na kwanaki biyu da ƙungiyar malaman jami'a na birni mai suka ajiye. A cikin takardar da ƙungiyar ta ajiye tana buƙatar a fitar da wato jami'ar ne daga tsarin asusun ajiya na bai ɗaya na baitulmali na ƙasa kenan, inda suka ce fitar da jami'ar daga cikin wannan tsarin ne kaɗai mafita wanda zai ba su damar tafiyar da ayyukansu yadda ya kamata ba tare da matsala ba. A ɗaya ɓangare matakan tsarin wato matakan tsarin ma'aikata da kamfanin Ariba na ƙasar Nijar ya sanar a watanni uku na baya, yanzu haka an fara aiki da su inda aka sallami ma'aikata na kamfanin Sumayir su 200 da kuma 'yan kwangila su 500 na kamfanin. Domin cikakken ƙarin bayani gungun Muhammad Anthony ya tuntubi wato Ibro Ibra Ilodo wato Ilodo sakataren ƙungiyar ma'aikatan na Sumayir ta wayar tarho sai mu saurari abin da yake shaida masa. A mu na wakilan ma'aikata, mun yanke shawarar nufatar gwamnati domin mu sanar da ita halin da ake ciki da kuma ire-iren abubuwan da za su iya su biyo baya. Mun gani cewa lallai kamfanin na fuskantar matsaloli. Mun ɗauki niyyar tattaunawa a kan tahiyar wasu ma'aikata musamman na Somayir. Tattaunawar da ta gudana daga 19 zuwa da 23 ga watan Desambar da ya gabata ta cimma wata yarjejeniya. Dangance da wannan yarjejeniya ne wasu abokanninmu kenan ga barin wurin a halin yanzu. Dangance da abin da shafi 'yan kwangila masu yi wa kamfani aiki za su bar aikin ne kwata-kwata babu wani taimako da za a yi musu za su ɗanɗani sakamakon mawuyacin hali da kamfanonin haƙar ma'adanai suke ciki a halin yanzu. A ci gaba da tsarin ƙawata birnin Yamai ta karɓi sunanta na babban birnin jamhuriyar Nijar, mahukuntan birnin mai suna ci gaba da ɗaukar ƙwaƙwaran matakai, waɗanda a cewar babban jagora na babban birnin mai Muktar Mamadu suna aiwatar da wato ayyukan ba gudu ba sha da baya, sai dai suna buƙatar goyon bayan jama'a, sai mu saurari abin da yake shaidawa Habibu Garba. Mun gudanar da taron faɗakarwa da dama na ba da labari da wayar da kai. Za mu ci gaba da wa'annan tarurruka na waye kai, domin hakikan za mu zartar da dukkan matakan ladabtarwa da muka zayyana, kamar dokar hana zuba shara barkatai ko ina, dokar hana gurɓatar da wuraren da ake keɓewa na shakatawa, maganar tilastar da kulawa da tsabtace bakin gidaje, dokar hana fitsari bisa titi, dokar hana toye shara a cikin gari dokar hana masu tarko yawo cikin dare dukkan wa'annan matakai za mu zartar da su za mu sa ido na ganin an bi dokar tawagogi masu sa ido za su kasance ko ina domin bin sau da kawa akwai hukuntawa da zamu yi mun ɗau alwashi na mayar da birnin mai babban birnin ƙasa mai fuskar madubi ya manyala yin haka kuma na bukatar sa hannun kowa da kowa Cela nécessite l'implication, l'adhésion de tous. A wannan lokaci na sanyi kasuwannin birnin Yamai sun cika makil da ɗanyun kaya iri daban-daban. A Rukaya Abdurrahman ta leƙa a kasuwar Dar es Salaam da ke cikin nan babban birnin Yamai, ga kuma fassarar rahoton ta tare da Asmana Shina. A kasuwar Darussalam da ke nan Yamai, ɗanyun kaya sun mamaye wuraren 'yan kasuwa ko ina tsarin ɗaya ne, timati da shu a nan, aubergine da karoti a can. Kayan miya yanzu lokacin su ga nan kina gani, dole sai to tun sanyi ya kama. Akwai lokacin da ana buƙatar su ba a samun su, da kuɗin ga hannu ba ka samun kaya. Amma ke yanzu alhamdulillah ga ni zamna sai su iske ni, ban ma sai ne za a za su ba. Ɗanyun kaya dai yanzu duka daga Nijar ne suke ba inda ake zuwa da su. Tumatir ta samu ana samun mil sankisa, ana samun ɗari ku, fabaran ma ta sa ana iya samun shi ɗari ku. Ton kare fi ma mil fara na take sa, dai mi san pakistan ana iya samun tasa demil demil Milfarov. sai dai duk da haka wata mata da ta zo kasuwar domin yin sayayya ta yi korafi dangane da tsadar kayan miya gina gona ma Akwai kaya ɗanyu sai dai da tsada ake saida muna su, muna dai in mu bakinmu ne, muna shiga sha'anin mu don inda Allah ya aje ka, nan dai za zaka tsayawa, rangwame yana daga Allah. Wannan lokaci da muke ciki dai, lokaci ne na shigar ɗanyun kaya sosai, wata dama ta cika kwandon kayan miya domin yin ingantattar miyar ɗanyun kayan. Kwamishinan gudanarwa na ƙungiyar ƙasashen Afirka masu amfani da kuɗin sefa bai ɗaya yemuwa Abdullah Burema ya kira wani taron manema labarai a ranar jiya. a ci gaba da taron bita na lokaci zuwa lokaci a karo na uku, inda shugaban wannan hukumar ya bayyana irin ayyukan da suka yi wa ƙasar Nijar, musamman a cikin tsarin taimakawa al'umma ga abin da yake shaida wa Gungu Muhammad Anthony. Babi uku aka nazarta bisa wannan littafi mai kumshe da sharfin labaru. Akwai jagoranci kan tattalin arzikin ƙasa da haɗewar manufofi, lamarin kasuwa bai ɗaya da siyasa ta fanni-fanni. Haka zalika mun zuba ido bisa yadda ayyukan da aka zartas suka kasance a nan ƙasar Nijar, wa'anda ƙungiya kanta ne ta zuba kuɗin na tare da tallafin wasu abokanan hulɗa na ƙasa da ƙasa. Shi ma ya bada sakamako mai kyau. Mun kuma gano da ababuwa da dama dama sun motsa a cikin fanni-fanni wanda a kansu can baya suka samu lati a yayin da aka ɗauki niyyar a can garin Lome. Wannan littafi mai kumshe da sharfin labaru ya fitar da kashi madaidaici na kimanin kashi hamsin da takwas bisa ɗari. Ana iya cewa wannan littafi mai kumshe da sharfin labaru ya bayyana mana gamsuwa sosai. positive. Ministoci na ƙasashen Jason Sahel sun yi wani taro a Bamako babban birnin ƙasar Mali. Wannan taron dai yana da matuƙar muhimmanci wanda zai ba su damar ɗaukar matakan da suka dace kafin ƙaddamar da ayyukan rundunar sojan haɗin gwiwa na ƙasashen Jason Sahel a watan Maris mai zuwa. Kuma wannan taron yana ba su damar shiryawa na yadda za su tunkari masu hannu da shuni. Wato, ministan da ke kula da wato ƙasashen waje na ƙasar Mali, wato Kulubali ya yi wa abokin aikinmu na wato studio 80 na ƙasar Mali ƙarin bayani ga abin da ya aiko muna. Wannan taro na haɗin gwiwa ya kamata ya bamu damar matsa ƙami wajen girka rundunar sojoji ta haɗin gwiwa, mu ƙarfafa gina hukumominta mu kuma shirya wasu ababe masu mahimmanci na musamman kamar tararrakin ministoci, hafsoshin soja da kwamandan rundunar tare da abokin hulɗa na Faransa akan aiki da manufofin taron Sankulu na wannan runduna. Za a gudanar da wannan taron a cikin wannan wata. Taron ministoci domin sanya tsari na rundunar Jason Sahel. Za gudanar da shi a birnin Riyadh na kasar Saudiya a wannan watan. Sannan taron kasa da kasa a kan tsaro da ci gaba a yankin Sahel za a gudanar da shi a cikin watan february na 2018. Da'irar birnin Agres tare da tallafin ƙungiyar Hedetemet sun shirya wani tsari na yi wa jama'a takardun haihuwa, inda wannan tsarin ya shafi garuruwa goma sha ne da waɗansu unguwanni na da'irar birnin Agres. A cewar Adamu Habi shugaban sashen da ke kula da yin takardu na ofishin magajin garin birnin Agres ya ce wannan tsarin ya bayar da kyakkyawan sakamako ga abin da yake bayyana wa wakilinmu na Agres Musa maman sai mu ce ya cika duk da yake in muka ɗoka dai kun ga aikin kwana hudu ne muka yi kuma cikin kwana hudun na mun gode ma Allah mun taɓa kama karce goma sha ɗaya tsakanin karce da village da kuma inta da. yau sai mu ce gurinmu ya cika tunda yau ka gani akwai mutanen da yake basu da takardar aihuwa sun same ta waɗansu sun yi aure ba su yi takardun aure ba yau sun same su waɗansu sun yi rishi ba a samu aka yi takardar rishin nan ba yau mutanen nan sun same ta muka yi milla sai mu ce mun samu wajen mutum dubu da ɗari biyar har da 'yan kai wanda yau suna da takardun an ko na aihuwa ko na aure ko na rishi babban abu ma kuma yau cikin komin ɗin mun yi ma mutum dubu guda kar dentite national wanda yau ga su suna da a hannunsu sai ko mu ce ai alhamdulillah me ba tsaya za mu yi bisa nan ba za mu nemi hanyoyin da yake kuma za a cewa waɗannan ungoyi waɗanda ba mu shiga gare su ba mun samu mun yi kuvarciyar in wannan aiki namu An baiwa jami'an kiwon lafiya horo na ƙarawa juna sani, wato wanda ya gudana a gundumar Alit da kuma Ifirwan na kula da tututtukan da suke da nasaba da larurar tamowa da yara suke fama da ita. Mahimmancin wannan horon shine duba hanyoyin rage mace-macen yara ƙanana daga haihuwa zuwa shekaru biyar na gundumomin biyu. Uwar gidan Aishatu Rouge mai bayar da horon ta yi wa Usman Umaru ƙarin bayani. bisa fannin likitoci muna ƙara musu ilimi bisa abin da ya shahi ciwon tamuwa kun san ciwo ne wanda ya haddabi al'umma ko da wani lokaci muna samun hakanan kuma yana cikin abin da yake sa yara ƙanana suna jikita kuma suna rasuwa mun tattara likitoci ne don mu kara musu ilimi bisa wannan fanni kun san shi kundin wanda muke aiki da shi na harkar tamuwa ko da wani lokaci kamar kundi ne wanda manyan mu na can koli suke zama su diddiba shi su gyaggyara shi su ga menene za a kara kawo mishi na fannin ilimi to shi wannan kundi da aka gyara shi 2016 to yanzu shi ne muka tattara likitoci don mu kawo musu karin ilimi bisa wannan proto protocol revise da ake ca a harshen faransanci an yi revision shi ne a 2006 Mun samu rasuwar ɗan siyasa nan wato Isufu Bashar a yau da safe a nan birnin mai. marigayi Isufu Bashar ya taɓa zama jakadan ƙasar Nijar a ƙasar Libya, kuma yana daga cikin mambobin waɗanda suka kafa jam'iyyar CDS Rahama kafin Allah ya masa rasuwa shine jagora shugaban jam'iyyar ADP Zumunci. A gobe da safe ne dai za a yi jana'izarsa a makabartar musulmi da ke nan mai, da fatan Allah ya ji kansa. daga Nyamai zuwa Arlit, daga Tilber zuwa Difa, ku saurare shirye-shirye Studio Kalangu tare da rediyon Studio Kalangu, tafiyar yanayin Nijar. To yanzu sai mu shiga a cikin shirinmu na musamman. Matan gundumar kance da ke cikin yankin jihar Zandar suna tsallakawa ne zuwa ƙasar Algeria a cikin wani tsari na daban-daban. Wata ƙididdiga da mahukuntan yankin suka gudanar ya tabbatar da cewa waɗannan matan suna biyar hanyoyi ne da dama. Sai mu saurari ƙarin bayani daga bakin Sani Usman magajin garin Kurni a hirarsa da Balkisa Hamidu. Ce départ-là, il est organisé de différentes façons. Au départ, quand le phénomène... Ita wannan tafiya ana tsara ta ne kala-kala. Da farko lokacin da lamarin na sabo, mata suna barin garuruwan su a ranar Juma'a su je kasuwar matamai a gaban tasha a ƙarƙashin itacen dogon yaro na ma'aikatar Fireshon matamai na motoci kira hiya suke ɗaukar matan su nufi su da arlit. Lokacin da hukumomin bariki da na gargajiya suka fahimci yadda abin yake, kuma tare da sabuwar doka mai hukuntar da waɗanda ba su bar harkar tafiyar cirani ba. suka koma zuwa daga ɓoye. Akwai masu motoci da ke yin mahaɗa da mata masu buƙatar tafiya a waɗansu wurare na ɓoye. Daga nan suke ɗaukar matan su tafi da su. Kuma akwai wasu mata idan suka zo matamai su shiga motoci su je zandar. A zandar su yanki tikitan motocin kamfanonin sufuri su je agadas ko arlit a hankali kwance. Nan ne kuma ake shirya tafiya a sirance cikin motoci helix katkat zuwa algeria har ila yau akwai wasu mata da ke fita daga matamai su je wajen maraɗi su kewaya wajen cantawa akwai masu biya ta mali su je aljeri akwai wasu suna zuwa har yamai daga nan su shiga motocin bas bas su je agades wani lamarin kuma shine wanda ke faruwa a karamar hukumar daushe garin daushe yana kewaye ne da dogagen duwatsu wasu motoci kira helix na zuwa cikin duwatsun nan a wani lokaci sannan akwai mutane masu shiga tsakani da ke zuwa cikin garuruwa da dare su tattara mata su ce musu duk mai bukatar tafiya ta bada kuɗinta kuma a haɗu cikin dutse kaza idan kuka iso za ku tarar da motoci idan aka ɗauki matan daga nan kai tsaye sai agadas ko kuma Arlit daga nan sai su wuce. Waɗannan su ne hanyoyin da muka gano kuma bincikenmu ya nuna cewa dukkan waɗannan hanyoyi da Nizana suna zuwa ne a ƙasar Algeria. Da wannan rahoton muka zo ƙarshen labarun a huta lafiya.